kotun da ke sauraron korafe-korafen zaɓukan 'yan majalisun jiha da na tarayya da aka gudanar a nan Kano. A yau dai ta tabbatar da nasarar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar birni da kewaye Sagir Koki. a matsayin cewa shine halastaccen mutumin da hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa shine ɗan majalisa da ya ci zaɓen da ƙuri'u halastattu wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotun a yau mai alƙalai uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a uwar gida flora ngozi a zinge ta tabbatar da cewa mutumin da ya ƙara na jam'iyyar apc muntari ishak ya kasai ya gaza gabatar mata da ƙwararen hujjojin da za ta gamsu cewa an tafka maguɗi da arin aringizon ƙuri'u a zaɓen kotun dai ta bayyana cewa muntari ishak dai ya gaza gabatar da kwararan hujjoji a don haka ne ma kotun ba ta da wani zaɓi illa ta kori ƙarar shaidun da shi mintari ishak ya gabatar a gaban kotun shaidu ne kawai ɗan kiɗan ka na jiyo mai shari'a ta bayyana cewa duk da yake dai shaidun a lokacin da suka zo gaban kotu sun gaya wa kotu cewa abin da aka yi an yi ne a gabansu to amma sun gaza gamsar da kotun yadda za ta yadda cewa a gaban su al'amarin ya faru sakamakon maganganu da suke karo da juna da suka dinga yi kazalika kuma mai shari'a a zingi ta bayyana cewa mai ƙara mintari ishak ya kasayi shaidun da yake da awa su ne za su tabbatar da ƙararsa a kotun shaidu ne waɗanda kwata-kwata ma ba su da alaƙa da ƙarar kamar dai da kundin dokokin zaɓe na shekarar 2022 ya tabbatar da haka kazalika kuma kotun ta bayyana cewa mintari ishak ya gabatar da kara a kotun ne bayan da ya gaza gabatar da alƙalma da injin zaɓe na vbas ya tanadar a kowace mazaɓa babban abin da a cewar kotun wannan ne ya hallaka ƙarar tasa daga ƙarshe dai mai shari'a ta tabbatar da cewa injiniya sagir koki na jam' jam'iyyar nnpp da ya fito daga karamar hukumar birni da kewaye da kuma a halin yanzu ke a matsayin dan majalisar tarayya shine mutum gamsashe kuma halastacce kamar yadda hukumar zaɓe ta tabbatar da ya lashe zaben kazalika kuma daga ƙarshe uwar gida flora ngozi a zingi ta kuma tabbatar da cewa muntari isha zai biya sagir koki naira dubu ɗari ladan gaban ɓata masa lokacin da ya yi tun gabanin fara zaben tun gabanin fara wannan shari'a barista bashir yusuf tudun wuzirci da ke zama zaman lauyan jam'iyyar ta NNPP bayan fitowa daga kotun ga abin da yake cewa. Faruwa kotu. Alhamdulillah, alhamdulillah mu gode Allah. Yau a cikin nasarorin da muke ci gaba da samu kotu ta zauna kuma kun ji duk bayanan da kotu ta yi wajen awa hudu sana karantawa ta kori karan da jam'iyyar apc da ishaq ya kansa suka shigar na maganar cewa dan majalisar jiha mai wakiltar eh, tarayya dan majalisar tarayya mai wakiltar kano municipal bai cancanta ba da sauran korafe-korafen eh, da suka gabatar a kotu yau kotu dai ta yi tsifa a kan dukkanin abin da suke ta caje su ta nuna ba gaban kotu cewa ba su da wani korafi da su wanda kotu za ta kalla hasali korafin da suka gabatar da shi ba shi da tushe na makama kuma ta kori karar da suka shigar da kuma ba da umarni lallai sai sun biya ramko domin bata mana lokaci da suka yi na naira dubu ɗari ɗari akan dukkanin wayanda suka yi kara ma'ana za su biya naira dubu ɗari uku kenan na bata lokaci da suka yi wannan shine abin da ya faru kuma muna ci gaba da gode Allah da nasarar ta kamar a bayanan da ita kotu ta yi kamar me da me ta dogara da shi wajen wato kura wannan kara ka san kamar yadda kullum muke ta faɗa ba wai za ka zo gaban kotu a kes da ya shafi election kawai kai ta kawo takardu kamar yadda suka yi da kuma yadda aka yi na gwamna dole sai ka kirawo shaida ɗaya bayan ɗaya a duk wata polling unit da kake cewa kana an yi ba daidai ba a kanta wanda su sun yi maganar ah, an yi ah, arin gizo da rashin ba da mutane su yi zaɓe a gurare wajen talatin da wajen shida amma ba su iya kiran ko mutum ɗaya wanda yake agent ne na wannan polling mutum da suke da korafi a kai wannan shi ne sa kotun ta yarda cewa ba su da wata shaida da su gabatar wata shaida mai karfi da za ta karba ta kori wannan karanta su hmm. kazalika shi ma shugaban jam'iyyar na karamar hukumar birni da kewaye shi ma ya tofa albarkacin bakinsa abokanin takara suke yi su ɗauke masa hankali da ayyukan da ya saba yi bayan haka yadda allah ya bamu wannan nasara muna fata ubangiji dukkan wani ɗan majalisa da na jiha da na tarayya da uwa uba shari'a mutum mai girma kuma na ubangiji Allah ya bamu nasara a cikin wannan karan kuma sau da yawa mutane suna magana suna ta mamakin cewar abin ma ya ba su mamaki yadda shi wannan dan takara fadadde wanda aka ba tazarar kura wajen dubu arba'in hayyaka karan nan ni kuma ina gaya musu ce a'a ku daina ganin laifinsu ni ma ban ganin laifinsa ba saboda ita siyasa akwai 'yan siyasa sana'a akwai 'yan sana'a siyasa duk wani ba a mutum yana da hikimominsa na rayuwa yayin da wani abu ya same shi zai ga cewar idan bai kwarmata shi ba ba ta yadda za ya samu abubuwan da zai gudanar harkokinsa na rayuwa ta sanadiyar kwarmatawa ne yan uwa da abokan arziki za a dinga kawo tallafi domin a rike rayuwa da gobe kasancewar mu da muke da abin yi kuma ina ganin su karancin abin yi ne ya dame su shi isa ma ya zamanto cewa wallahi da yawa cikin dan kwankwasiya da yake a municipal bai ma san da wata kara ba sai a jiya da aka ce za a yanke hukunci to kaga wani yana da alaka da rashin karancin abin yi shi kuma da ake ganin laifinsa dan me kai kara ai sai ya fito ya ce ana kara da kes a kotu shine yan uwa da abokan arziki za a ce ga wannan ga wannan ga wannan shi kansa ce ya san cewar bai da wani ginshiki na abin da ya dogara to ba abin da za mu ce da Allah sai dai mu Allah godiya Allah ya kara tabbatar mana nasara kuma wannan nasara ta sa ubangiji ya sa ita ce wata gwadabe ko a ce hanya wanda za a shimfara mutane abubuwa na more rayuwa kamar yadda dan majalisa ya fara a yanzu a yanzu ban da shari'ar nan yau muna kan auna mazaɓu goma sha uku a cikin sha uku mun yi guda shida jiya wannan shari'a ta yau ta dakatar da mu akwai sauran mazaɓa bakwai kowace mazaɓa za a yi mata aikin titi da rana ne da sola da sauransu da irin dai bukatu na mazaɓa ubangiji allah ya saka muku da alheri kuma yan jarida da ku ba da lokacinku aka zo aka wannan lafiya aka gama lafiya allah ya ba mu nasara baki da jama'a